kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a cikin wannan bidiyon mutane da yawa suna korafin na cewa sun fita daga application amma application din yana running a background don haka yana cinye musu caji sannan kuma yana bin data su ma yana cinye data su to me yi la'akari da wannan matsala shi isa muka yi muku bincike akan hanyoyin da za ku bi domin ku tsayar da wannan abin to alhamdulillah sai muka samu kuma wata hanya mafi sauki wanda zaka iya tsayar da duk wani application da zara ka fita daga cikinsa to ita wannan hanyar za ta tsayar da duk wani application sannan kuma banda wannan kuma za ta tsayar da shan data na applications inda suke running a background don haka ba tare da na bata lokaci ba za mu shiga cikin bidiyon gadangadan domin mu nuna muku yadda ake yi abu na farko da za ka yi shine za ka je bangaren settings na wayarka ta android sai ka tafi kamar kan system ɗin wayanka inda kake gani kamar information idan za ka sai waya sai ka je kamar about ɗin wayanka kana zuwa ka ga status device name model ios me da mai android version kaza da kaza to a nan wajen abin da ka danna shine build number wannan build number ɗin ita za ka danna to za ka ta daddanna ta kamar haka ɗaya biyu uku hudu biyar shida yawa to kana dannawa maybe za ta iya tambayar ka pin ko kuma ba za ta tambaye ka ba ya danganta yawa you are now a developer yawa to wannan message din dama shi nake so in gani to tunda na ga wannan message din sai in koma baya ina koma baya zan ga developer options ya kada a cikin menu din to sai in shiga developer options ina shiga developer options sai in yi ƙasa can ƙarshe inda ɓangaren menu ɗin dama sai na kunna developer option ɗin da farko wato sai na kunna shi ina kunna shi sai in je can ƙarshe inda aka rubuta kamar apps to abin da kawai zan yi shine don't keep activities sai in yi selecting ɗinsa to yanzu wannan abin da na selecting ɗinsa yana nufin destroy every activity as soon as the user leaves it abin da yake nufi shine yanzu in na shiga application bari mu shiga kamar misalin application haka mun fita daga settings muna fita to yanzu idan muka koma settings ɗin a fresh zai faro sannan banda wannan kuma za ka iya kamar idan kana so a akalla maybe application kamar kwaya biyu ko kwaya uku wanda ka bari a baya su kar abin ya taba su to sai ka danna at most one process idan kuma kana so application biyu kake so ka dinga bari suna running a babban sai ka danna two ko kuma in uku kake so ka danna 3 har zuwa 4 dama hudu ce da kai sannan banda wannan in kuma baka son ka bar kowane application yana running a background sai ka danna no background process yawa to yanzu ina fita na ƙara koma settings a fresh zai fara yanzu kamar idan idan na dauke bari mu dauke application kwaya daya bari in shiga kamar application din wannan game din magani yawa na shiga to yanzu bara in yi minimizing ina minimizing idan zan koma a fresh application ɗin zai wannan zai fara to wannan ita ce hanya mai sauki na yadda zaka ka iya sayar da shan caji a wayanka da kuma data na applications wanda suke running a background da haka ka manta ku danna mana alamar subscribe sai mu haɗu a bidiyo nan gaba wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh